يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bani isra'ila sun gaya wa annabi musa alaihi salam cewa sun tambaye shi ya musu bayanin irin wannan sanuwa a domin suna son su fahimci siffanta ne suna tabbatar ma annabi musa cewa lallai za su yi masa biyayya amma suna so su san siffar wannan saniya suka ce wa inna insha Allahu la muhtadun kuma mu idan Allah ya nufi masu kokarin bin shari'a ne abinda ka gaya mana zamu aikata ranar musa ya ji haka قال سيت إنه يقول إنها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شئت فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث فأنه موسى يتشيت للي فالله ينتشوا إتونا ثانية إنها بقرة لا ظلول بقية تدعك هوليت دون ولا أيكي با ثانية دعك أمرتك كيانك wanda da ita ne za a tada wannan mutumin da aka kashe ya fallashi wanda ya kisan sa ita wannan saniya da Allah yake umartar ku da yankawa la zalunan ba horoniya ba ce ba horeta ba tusirul arba bare ta yi gona ba ya ce da take hudar gona ba wala tasqil harsa sannan kuma ba ta shayar da shuka sani ya ce wadda ba a hore ta domin noma ko don ruwa a gona ba musallama sani ya ce da take kubutacciya lashi ya tafi ha babu surkin launi a jikinta launi ne tare da ita babu surki kubutacciya ne daga waɗannan abubuwa da aka gaya muku ba ta huda ta kubuta daga huda kuma ta kubuta daga ruwa sannan kuma musallama min al-uyubi wal sani ya ce wadda ta kubuta daga dukkan wani aihu da rashin lafiya lafiyawa ce ya shi ya babu surkin launi a tare da ita ba fari ba baki la bayata fiha wala da ji sai suka gane sifarwa wannan saniya yanzu sun san inda za sami same ta kenan tunda an ce saniya ce wadda ba ta kuma ba ta eh, ban ruwa kaga an tabbatar kenan ba saniya ce wadda manoma suke amfani da ita ko kuma eh, ta wajen ko kuma ta wajen bayarwa ba kalu sai suka ce al'ana ji ita bin haƙi yanzu kan ka kawo gaskiya yanzu kawo da gaskiya a maimakon su ce yanzu gaskiya ta bayyana gare sai suka ce yanzu ka zo da gaskiya kaga wannan yana gwada muku jahilcin banin isra'ila kuma zahirin wannan magana ma ne domin duk wanda zai ce ma annabin Allah yanzu ka zo da gaskiya wannan kalma to tabbata mutumin da ya faɗa ma annabi Allah ya yarda matukar ya faɗi wannan kalma da gangan kuma da nufinsa to amma ko ba yarda suka yi ba jahilci ne yasa suka faɗi wannan kalma ka duba tafsirin da mu Tabari a mujallar na farko shafi na takwas. a gaba da tabar ce a cikin magabata akwai malamai da suke cewa wannan kalma ta sa domin isra'ila sun yi rikta sai ya ce to Hakika ne gaskiya cewa da suka yi wa annabi Musa yanzu ka kawo gaskiya ka zo da gaskiya wannan kalma ba ta sa sai ya ba ya ce wa qad kana ba'du man salafa ya anna al-qauma tabbu an dinihim wa kafaru bi qawlihim li Musa al-ana ji'ta bil haqq yace daga cikin magabata akwai malamin da yake cewa banu Isra'ila sun yi ridda har da suka cewa annabi Musa yanzu ka kawo da gaskiya wa ya zama wannan na fau an ya kuna Musa a tahun da haƙi fi amril baqarati qabla zalika wato kamar bani Isra'ila suna nufin duk waɗancan lokuta da mai Musa yake siffanta musu sani wannan ba gaskiya yake gaya musu ba wannan siffa ta ƙarshe bayani da ya musu na ƙarshe wato shi shine bayani na gaskiya sai al'imamu kabari ya ce wa laisa alladhi qala min zalika indana kama qala wato shi wancan malami magana da ya cewa banu isra'ila sun yi da suka faɗi wannan kalma mu ba ma ganin haka mu fahimtar mu bata nuna mana haka ba me yasa al kabari tabari ya ce isra'ila ba su yi daba da suka faɗa wa mai musa wannan kalma yace la'annahum az'amu bi ta'ati bi zawjiha ai saboda lokacin da Musa ya gama siffanta musu wannan saniya sun nemo saniya kuma har sun yanka tunda kaga sun yi masa biyayya shi wannan ya gwada ba yi ridda ba kenan wanda ya ridda ai bai sake yin biyayya ga annabin Allah wa in kana qiluhu <clears throat> alladhi qaluhu لموسى min منهم وحفوا من ko shi ke maganar da suka yi a nan Musa kafirci ne da kuma wauta wadda dama tana cikin ɗabi'ansu wani isra'ila mutane ne masu wauta wannan magana ba imam tabari ya yi kadai ba hatta abu hayyan shi ma ya yi magana kamar ta cikin tafsirin sa a mujallar na farko shafi na 257 lallai bani isra'ila wannan magana da suka yi annabi musa ba ta sa sun yarda ba malamai suka ce wannan yana tabbatar mana hadisin manzon Allah da yake cewa innamal a'malu binniyat ana karɓar ayyuka ne bisa gurgudun niyya kaga sun faɗi kalma kalmar mara kyau da kalmar zaɓe ridda ce amma niyyar su ba su ba ta nabi musa ba don haka allah maɗaukakin sarki ya karbi uzurinsu a bisa wannan to Allah da yana yana kokari ya nuna mana wato Allah yana nufin ya nuna mana wurtan ne Isra'il jahilcin su da irin ko kalmomi da suke fita daga bakunan su da Allah ya ce fa ha sai suka yanka samuwan wa ma kadu yaf'alun kamar ba za su aikata ba sun yanka saniyar kamar ba za su aikata ba malamai suka ce isa ha saboda sai da suka samu sun same ta da farashi mai tsadan gaske yawan tambayoyi da suka yi annabi Musa ya sa Allah ya musu hukuba saniyar ta musu wahalar samu kuma da suka same ta aka tsuga musu kuɗi a kanta an khawful fadiha ko ko suna tsoron lalle ko idan aka yanka yin nan kamar yadda annabi Musa ya faɗa Allah zai tada wannan mutumin kuma zai fallashe su wannan wasa suka bi umarnin annabi Musa amma kuma da sauƙi kamar ba za su aikata ba in ka duba tafsirin al'imamu sabuni Allah ya ƙara jikansa ya a mujallar na farko shafi na hamsin da takwas yake cewa faƙalabul bakara wannan magana da Allah ya yi an samu takaita bayani cikinta kaga Allah ya ce fa gabahu ha wa ma kadu yaf'alun sun yanka saniya kamar ba za su yi ba kamar ba za su yi ba Allah bai mana bayani a sun nema sun nema a ina suka nema ya aka suka samu nawa suka saya Allah bai bayani ba sai takaita فطلبوا البقرة الجامعة للأوصاف السابقة sun nemo wannan saniya da ta ɗauki siffofi da suka gabata siffofin da annabi Musa ya musu bayani wa hasana sun samu saniyan falamma tadau ilaiha zabahuha lokacin da Allah ya nufe su suka gano saniyan suka saya sai suka yanka kamar yadda Allah ya umarce su ta yaya aka suka samu wannan saniya to Allah bai mana bayani ba manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai mana bayani ba babu ayar qur'ani babu kuma hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam iyaka abin da Allah yake kokari ya tabbatar mana shi ne wato Allah yana nufin ya tabbatar mana ne cewa an da wannan mutumin kuma ya fallashi wanda ya kashe shi al-Imam ya ce fa amma bala'u famaniha ta sashin tsadar wannan saniya fa innahu قد روي لنا فيه ضروب من الروايات أن كانوا من الأباري دبن دبن واتو موسى من الأباري دبن دبن جمدا لله ومسان ياسو ساميت رتادا ya danganta magana da Abdullahi bin Abbas sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka Abdullahi bin Abbas ya ce saniya sun same ta da tsarin gaske da mujahid da ubairatu salmani waɗannan tabi'ai ne da ibnu duk suka ce babu shakka wa saniya bari isra'ila sun same ta da tsada kwarai da gaske ya labarin samun saniya ya kasance to gaskiya an samu labarai da dama game da yadda bani isra'ila suka samu wannan saniya babu dai wata ayar qur'ani da ta gaya mana cikakken labari ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma in ka duba tafsirin ibnu kasir ya ɗauko labari daga ibn abi hatim labarin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce inna ashabu bakarati bani isra'il su waɗannan mutane talabuwa sun nemo saniyan arba'in sana tsawon shekara arba'in kafin su same ta wato sun wahala Allah ya halar da su saboda tsagewanci da suka yi wa annabi Musa alaihi salam yawan tambayoyinsu ya sa Allah ya musu ukuba hatta wajen duha inda rajulin fi bakar lahu har dai suka samu sanuwa a wajen wani mutum wanda yake da shanu da yawa sai bayan shekara arba'in wannan magana ibn abi hatim ya danganta ta ga abdullahi bin abbas sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai kisa wadda take cikin littafin abu sheikh da ake kira al'azama labari na 279 yana cikin littafin abdu bin humaid wanda wahab bin munabbihi ya ba da labari tabi'i ne wahab bin munabbihi tabi'i ne ya yi karatu wajen sahabban annabi ya yi karatu wajen abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abu hurairah kamar abu sa'id al-khudri malami ne sananne a tarihin musulunci kuma ya samu shaidar gaskiya wajen malaman sunna don kuwa al'imam bukhari ya rawaito hadisin sa da ibn so al'imam abu dawud da al'imam turmizi da sauransu sun ɗauko hadisansa saboda haka malami ne sukatun sukatun wanda malaman tarihi sun tabbatar da cewa amintacce ne malaman malamai wato malaman hadisi sun tabbatar da cewa amintaccen malami ne cikin tabian waɗanda suka yi karatu da wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wahab bin munabbihi din nan an ba da shaida cewa a tarihin musulunci yana cikin waɗanda suka fi yawan karatu ya karance-karance da dama ya karanta abubuwa da suka shafi musulunci ya karanta littattafan kitabi saboda haka ya ba da labarai da dama kuma an danganta wasu kisoshi gare shi wannan kisa dai ba ta cikin qur'ani ko hadisin manzon Allah to amma babu shakka wahab bin munabbihi an danganta wannan labari gare shi yadda ya zo cikin littafin al'abama ya ce ina fatan min bani isra'il akwai wani saurayi zamanin annabi musa kana bawan bi walidaihi wanda ya kasance bi walidatihi yana biyayya ga uwarsa wato ubansa ya rasu yaro ne mai biyayya ga uwarsa wa kana yaqumu sulusan layli yusalli yana kasa dare kashi uku kashi guda ya tashi ya sallah kashi guda ya bacci wa ya su walidatihi sulusan layli kashi guda kuma ya zo ya zauna wajen uwarsa ويذكرها بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد wannan saurayi in ya taho wajen uwarsa sai ya tunatar da ita ya ce baba ki kula da zikiri ki rinka tasbihi da hailala da kabbara da hambala ki yawaita zikirin Allah yana ce mata ya umma in kunti ba ufti an qiyam al-layli faqaddiri Allah wa sabbihi wa hallilihi idan tsofa ta kama ki ba ki iya tashi ki yi nafifilu cikin dare to ana akwai ibadar da tsoho ma zai iya yi wanda karfinsa ya gaza bai iya tashi ya yi nafifilu to ki yawan kabbaran Allah da tasbihi da hailala wannan ibada ce wadda take da sauki yace fa kana zalika amaluhuma ad-dahr kullahu wannan ya zamanto shi ne aikin su baki tsawon zamani wato kullum ibada su kenan fa idza asbaha idan gari ya waye atal jabal sai ya tafi kan dutse fa taqaba ala zahrihi ya dabi kirare in ya debo kirare a bayansa fa yati bihi suqa ya kawo shi kasuwa fa yabi'uhu bi ma sha Allah an yabi'ahu ya sayar da wannan itace abinda Allah ya kaddara fa yatasaddaqu bi sulusihi kudin da ya samu sai ya kasa kashi uku ya ba da kashi guda sadaka wa yi buke li ibadatihi sulusan ah, ya bar mu kansa kashi guda domin samun dama ibada wa yi buke sulusa inna sannan ya ba wa uwarsa kashi guda duk sa'ilin da ya tafi ya samu kiraye in ya sai da haka yake ita kuma uwar wa kanat ummu ta'kulu nisfa wa tasaddaqu bin nisfi uwar su ta ci rabin abin da ya ba ta kuma ta ba ta sadaka rabi kenan ko wato baya da cewa suna kulawa da rayuwarsu kuma suna tunanin makomarsu ta kiyama wa kana zalika amalahum ad-dahr kullahu wannan ne aikin su tsawon zamani فلما na عليهما na طال lokacin da yaron ya daɗe yana mata irin wannan hidima ta da sai ta ce masa wata rana na yara. ya kai yaro na idan an ne karni wasu min abika bakara lokacin da babanka ya rasu na samu gadon wata saniya wa khatamtu ulukaha wa taraktu ma fil bakari ala ismi ilahi ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub lafiyayyar samu ya ce babu wani saukin launi a tare da ita wa launin hawaye ta ce launin samuwar guda ne kamar da na gaya ma fauzin ranta ma a kun bi unuqiha duk sa'ilin da ka zama masa na to ka kame ruwanta fa innaha ka bi izni wallahi isra'il za ta bi ka da izini ubangijin annabi yaqo shine isra'il fa kana ta yace ko sai ya tafi ta yi mai umarni wa hafiza wasiyata walidatihi kuma ya kiyaye wasiyar da uwarsa ta yi masa wa sayyatin bariya yawmain a salatun ya yi tafiya a cikin daji na kwana biyu ko uku yana ta nemo inda ya samu sani wanda bai same ta ba hatta ya zaka da sani hatta zalika ne. safiyar rana ta uku cewa kamar yadda uwa ta umarce shi fa qala bi ilahi ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaquba illa ma ataitini ya ganta daji ya kira ya ce yana haɗa kida ubangiji annabi ibrahim da isma'il da ishaqa da yaqub lalle ki zo guri na lalle ki biyo ni bakara fi ilayhi sai sai ta tinkare shi wa kana fa fir'auna tabarwaran kiwo ko mala sai ya kama wuyanta kamar yadda uwa ta umarce shi fa ta kama wutan bakara sai sai ta yi magana wa kama ta ce ya ayyuhan fata albarru bi walidattihi ya kai saurayi mai biyayya ga uwarsa irkihu ka hauka zamana fa mahu ahwana alaka ya fi maka sauki kawai nisa tsakaninka da gida an daɗe tafiya da nisa kamar kai na mafi sauki ka ga sai in ɗauke ka rage na tafiya ƙarar fatawa ya ce lan ta'amurni walidati an arkaba ne ko zo ya kai da ce in ɗauke ba walakin na amartini an asuqaki sauqa wa ta tunu ne gana isar da maganar uwata don haka ba zan ba sai ta ta ce bi imam Isra'il ina rantsuwa da ubangijin annabi Yaqub la wakiltu ba kai ne ma kunta li taqdiru alayya ba ka iya komai kaina wato da za ka yi rufin له ذهب الأرض وفضتها شي mai girma ma ai zinarin duniya kaf nashi ne da zinarin duniya da azurfa duk mallakansa ne kamar a ƙaita ne shi in ka bani wani abu min ha alima annahu min malihi wato da abin da zai gane cewa an ɗauko daga dukiyarsa ne da so kyauta to ka Hallelujah sahabatika bani mu bukatar abota da kai cewa ina neman tsarin Allah game da kai fa hamada iblis wa inda zalika salatu sa'atin makanahu nan take iblis ya shuru tsawon sa'a uku da ya komi da sa ya narke wannan rakiba mahu iblis da a ce ya bai wa iblis ya hukar wannan saniya ma kanar fata ya kudura wani da wannan saurayi bai iya wani abu da ga saniyar ba walakin Allah habasa anha sai dai kuma Allah ya tsare masa iblis shi ke nan ya kama tafiya fa bayyana man faka yamshi lokacin iska yake irin nan qara ta'irun min bayni yadayhi sai wani tsuntsu ya tashi ta gabansa fa qalafa al-baqara babban tsuntsu ya dauke soja wanda ya gani sai ya sani sai saurayi ya addu'a wa kana yace ilahi ibrahim isma'il wa illa ma ataitini ina haɗa da ya ibrahim kuma yau annabi isma'il da annabi isma'il da kuma yaqub mun yake hore nan take sai ga kana ta sauko fa aqbalat al baqaratu ilayhi sai sai ta gobe shi wa qamat bayna yadayhi ta tsaya fa qamat ta ce ya ayyuha fata kai saurayi yi tara ila dalika qawar baka ga wancan ba annabi qawar mun bayna yadayka wanda ya tashi a gaban ka fa yamma hu iblis abdullah ai shedan ne in ka ci nasara wancan kawai shi ne ya ce to bare da karfi ina wurin kan ne fahtalafa shi ya ne lokacin da ka kira ni ni da allah annabi jama'a malakun min al mala'ika sai wani ya zo daga wajensa fa rabbani ya maida ni gare ka dalilin da yasa allah ya mala'ika libirrika bi walidatika saboda biyayya da kake da uwarka wa ta'atika imamuka kuma kana biyayya ga Allah ka ko kuma na yarda bisa yarda ta babu wato babu fushi ba da ba ta yarda da ah, kudin da shi wannan shi ne idan an yanka ta an jere to fatar ta fatar za a cika zinare a ɗinke a cika zinare shi ta wato ne yake nan kaga ta yi musu tsada shi yasa Allah ya ce fa zaba buha wa kafu ya faru sun yanka saniya amma ba kamar da za su yi ba saboda su jika bayan su yanka saniya suka ɗauki fata kamar uha da yalo suka cika wannan fata da sunan na zinari sun da zaka uhu ne fata sun suka loka ma wannan saurayi fa ban fata ila kuma sai abin da wani wasa ba da saurayi ya kasa kuɗin nan kashi uku fata saddaka wani fukara da bani isra'il ya ba da talaka kashi guda da bani isra'il talakawa wata kawwa da sulus ya rike kashi guda domin wato kuma ƙarfafa abincinsa sai ya bai uwarsa kashi guda shi kan tashi wato ta yi kyau bani isra'ila ne ne sau dace kari da littafin al'adu na harbu shek labarin na dubu da ɗari biyu da saba'in da tara ibn wato abu hanyar a cikin tafsirinsa albahar muhit mujallar na farko shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai yace wa tasiru haka malamai sun bada labari da yawa aka yi ita wannan saniya da aka yanka labarai da dama yadda aka samu saniyar kana bi anna Allah anzala min sama akwai malamin da suke cewa ita wannan saniya da Allah saukar da ita an ji Allah kana ko shiya wasu ma sun ce a daji aka samu saniyar da aka zo suka ce a bishtira ina min shabab al-bari da abawaihi ko ko sun saye ta ne a wajen wannan saurayi wanda yake biyayya ga iyayensa sai Abu Hayyan ya ce wa hadha alladhi tadafara alayhi aqawil akthar al-mufassirin waɗannan maganganu waɗanda malaman tafsiri da yawa suka kawo sun ba da labarai daban-daban waɗanda suke karo da juna waɗanda aka samu saɓani tsakanin su wannan kisa ɗaya daban da waccan abu hanyar ya ce abdurrahman an naƙalihi safa ni ban kawo wannan kisa a cikin tafsiri na ba ka adati na wata kamar da muka saba fi aktarin kusas allazi da labarai da malamai ke ɗaukowa babu kawo a cikin tafsirin mai ji abu hawaye الذي أن يقل ذلك إلا ما صح عن الله تعالى أو أن رسوله في القرآن أو سنة domin bai kamata mutum ya saka a cikin tafsirinsa ba a cikin littafin tafsirinsa mutum bai kamata ya saka wani labari ba sai wanda ya inganta daga Allah madaukaki ko ko labarin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin Qur'ani koko ko cikin sunnar manzon Allah wanda Abu Hayyan da yake wannan magana shekarar sa ɗari shida da saba'in da ɗaya da mutuwa yanzu ya rasu a ƙasar Masar a shekarar gisoshin ga sunan da dama dangane da yadda aka samu wannan sani dai Allah ya ɗaukaki bai bayyana mana ba manzon Allah ma bai yi bayani cikin hadisai ba illa labarai da aka samu amma babu shakka ya tabbatar da cewa wannan samuwar kudinta shi ne lokacin da aka wanka ta aka da sai aka ɗauki fata aka cika zinari wannan shi ne kudinta wani ya tabbata mujahid ya faɗa ubairu ta sallar ya faɗa ibn zaidu ya faɗa wa abdul mulabbi shi ma ya faɗa wannan ya tabbata don haka ya tabbata kenan wannan samuwa sun same ta da tsada kwarai wannan kwano ya kasance wannan kuma Allah shi ya baro kansa sani muhimmin abu shi ne ku sani Allah dai ya gaya mana su nemo saniya an gaya musu siffofin saniyar su samu kuma an tada wannan mutumi shi ne Allah ya ce wa iskatantum nafsan fadaratun fiha fadara'atun nafsan fadaratun fiha wallahu mukhrijun كنتم تكتمون. يقول كتبتم نفسا mata fiha ku tuna lokacin da kuka kashe wani wani rai fadarata fiha bimana faktarata fiha kuka yi ta saɓani game da wannan mutumin da kuka kashe ana ta saɓani an rasa wani kashe wannan mutumi wallahi mukhrijun ma kuntum takun to Allah mai fitar da abin da kuka kasance kuna boyewa ne wato Allah zai nuna mutumin da ya kashe wancan Allah zai kwallace shi kuma annabi Musa ya ce musu wallahu mukhrijun mukhrijun Allah mai fitarwa ne saboda ya karfafa musu ba shi zai ba Allah shi zai tada wannan mutumin eh, a gane wanda ya kashe shi to da annabi Musa ya faɗi wannan sai Allah ya ce fa qul nadribuhu bi ba'dihi nadribuhu bi ba'diha كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وقلنا فاضربوه ببعضها فمك تشوف بجوال متن ذاك كشي كشي ثانية إسرائيل سكت mutumin ya tashi kala sai mutumin ya ce dani inda fulanin wani shi ya kashe ni fata ayyana katulhu don haka sai wanda ya kisa kuma kisan sai zama tilas domin duk wanda ya kashe wani hukunci shi na kashe shi imam malik ya fassara suka ce wa kadista dan malikun da haza ala anna qasama قال إنه يدل على أن قول الميت داني عند فلان مقبول bayan imamu malik ya fassara wani sashin jikin wannan saniya ne aka ɗauka aka da mamacin da shi har ya tashi imam malik ya ce cinyar jikinsa ne eh, cinyar wannan saniya ne sai imam malik ya kafa hujja da wannan aya cewa har zuwa yanzu ba ma na nan musa alaihi salam ba har zuwa yanzu har in mutum ya iya cewa Wani shi ya kashe ni <clears throat> kafin Allah ya sa wato a tarar da wani mutum an yi kokarin kashe shi amma kafin ransa sai fita sai ya furta cewa wane ne ya kashe ni imam malik ya ce to a bisa fahimtar sa da wannan aya za a kama wannan mutumin a matsayin shi ya kisa din ba tare da an ga wasu dokoki ba wanda ibnu kasir yake cewa in ka duba tafsirinsa salafan jumhur fi dalika imam malik ya saba ma sauran malamai akan wannan hukunci hujjar ta imam malik ita ce Allah madaukaki ya ce fa kullu madribuhu bi ba'dha mun ce a doki wannan mutumi da sashin jikin wancan saniya da aka doki wannan mutumi mutumin ya tashi ya ce wane shi ya kashe shi kaga mutumin ya tashi ya faɗi cewa ga wanda ya kashe shi ba nemi shaidarsa ba ya tabbata cewa wannan mutumin shi ya kashe shi don haka ko yanzu ne wani aka samu ya kashe wani amma kafin mutumin ya mutu sai ya furta cewa ga wanda ya kisa to ne za a karbi maganar wannan mutumin da ya mutu cewa wani shi ya kashe shi wanda a cikin alkabas mujallar na biyu shafi na gari sittin da hudu yake cewa inna ma zakara annan li anna nabiyya qad zakara nabiyahu fi shar'ina me yasa imam malik ya ce cinyar saniyar aka dauka aka da dake wannan gawa da ita imam malik ya faɗi haka ne saboda makamancin haka ya auku a shari'ar mu domin akwai hadisin da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taquma sa'a hatta yukhbira ar-rajula fakhiruhu bima yasma'u ahluhu min ba'dihi akwai hadisin da aka samu annabi ya ce duniya ba za ta kare ba sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai an samu wani zamani wanda mutum ya fita daga gida da yamma ya dawo cinyar wato cinyarsa za ta ba shi labarin abin da iyalinsa ta aikata bayan fitarsa wato akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa haka fara'a ma ga alaihi sai imamu maliki ta cewa tun da an samu wannan hadisi cewa kafin tashin duniya cinyar mutum za ta ba shi labari ga abin da matarsa ta aikata bayan fitarsa gida wannan ya gwada kenan a shi cewa sashin da aka bugi wannan mamaci da shi daga jikin saniya wato shi da cinya ma'ana inna qaqan fa inna nutqan fakhidi muntazimun fi shara'i cewa cinya na magana wannan abu ne wanda ba wa zamanin Annabi Musa kawai ya ba hatta zamanin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma zai iya aukuwa al-imam tabari ya kawo bayanai daga mujahid da ikrima da imam qatada da al-imam siddiq waɗannan malamai suna cewa wato ciya ce ta wannan sani aka ɗauka aka doki wannan mamaci kuma ya tashi wata riwaya ta alima suddi ya ce naman da ke tsakanin kafaɗin saniya aka ɗauka aka doki wannan mamaci mamaci ya tashi a fassara abul aliya ya ce ƙashin wannan saniya aka bugi wannan mamaci sai ya tashi ibnu zaidi ya ce wata gaba ne a jikin wannan saniya walakin sai dai duka malamai sun tabbatar da cewa wannan mutumin bai ci gaba da rayuwa ba illa kawai da ya tashi ya zauna sai cewa wani shi ya kashe ni ittifaqan al ta bari ya ce wala filaya fil aya wala khabara taqulu bihi hujja ala a ab'adiha allati umira al-qawm an yadribu al-qatil bihi babu wata aya babu wata hujja da ta tabbatar mana ga sashin jikin wannan saniya da aka ɗauka aka jiki wannan mamaci har ya tashi ya faɗi wanda ya kashe shi babu wata ayar qur'ani babu kuma hadisin manzon Allah sai al-imamu tabari yace wa jayizun an yakuna alladhi umiru an yadribuhu bihi huwa al daidai ne ya kasance cinya ce ba mamaki cinyar ce cinyar wannan sai aka dauka aka dake shi da ita kuma ya tashi ya faɗi wanda ya kashe shi wa jayizun an yakuna dhanaba daidai ne ma ya zama bindin ya aka daki wannan mamaci da shi ya tashi ya faɗi wanda ya kashe shi wa gaturufin kataf ko ko ya zama to kafadarsa to zai riga ni kamar abu abiya ta yi ma wani sashi ne na jikin sassan wato daga sassan wannan saniya ba abin mamaki ne ya kasance ciwon saniya ko bindin saniya ko kashin kafadar saniya ko wani sashi wala ya durru jahalu bi ayyi zalika darbu bi ayyi zalika qatil wato rashin sanin wani sashi ne na saniya aka da kyau na mamaci da shi wannan jahilcin ba shi da wata illa ga aƙida ta musulmi ba ne ba ne ka san da wani sashi na wani saniya aka tada wannan mamaci ولا ينفع العلم به مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد بها فأحياه الله sanin wani sashi Allah madaukaki ya umarci bani Isra'ila suka ɗauka na wannan saniya suka daki wannan mamaci har ya tashi sanin wani sashi ne babu dalilinsa illa kawai abin da ake so ka yarda bani Isra'ila sun samo saniyar an yanka an daki mamacin nan da wani sashi na saniyar ko mamacin ya tashi sai Allah ya ce ka zalika yuhyi Allahu mauta haka nan Allah ya yake raya matattu wa yurikum ayatihi kuma yana nuna muku ayoyinsa la'allakum taqiluna da fatan ku hankali kaga ya nuna bani isra'ila ba su da hankali shi yasa suka furta masa irin wancan kalma al'ana ji'ta bil haqqi rashin hankali yasa su faɗin wannan ba za mu dakata haka a karatunmu saboda mu samu kyakkyawar matsaya da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa a wannan wata kuma muna roƙon Allah ya gafarta mana duk wani kuskure da yawa wakana akwai wasu tambayoyi biyu daga cikin tambayoyi da na amsa waɗanda wasu har yanzu ba su gamsu da su ba saboda haka na so a ce na yi fotokofi na takardu na hujjoji in bar musu amma Allah bai nufa ba da haka zan ba su hujja an yi tambaya game da hukuncin mutumin da ana sai da mashin dubu sittin sai aka sai da dubu ɗari da hamsin akan cewa zai biya bayan watanni ko shekara na cin halal ne to akan wanda wasu ke tuhuma suna ganin cewa kowanne ya shiga hadisi manzo Allah da yake hani a game da ciniki bai a fi bai a tayi ciniki guda cikin ciniki biyu to babu shakka wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ko tsawatarwa da ya game da hani dangane irin wannan ciniki bai shafi wannan ba ina mana maimaita muku kayan da ake sai da shi dubu sittin sai ka bawa mutum bashi ka ɗiba masa wa'adi cewa ka biya ni dubu ɗari da hamsin baya wata shida wannan halal ne a musulunci Da littattafai a rubuce ko wafata wal bayo shafi na tamanin da biyu Ah, akwai bambanci tsakanin wannan da kuma cinikin da suke tamani in ka duba shafi na ɗari saba'in da tara da aunin mabud mujallar na tara shafi na ɗari uku da talatin da biyu da nailul autar mujallar na biyar shafi na ɗari da saba'in da ɗaya mawsu'atul eh, qadaya al-fiqhiyya al-mu'asira shafi na ɗari hudu da talatin da tara kuma da ma za ka a musu'atul qadaya al-fiqhiyya al-mu'asira za ka fi samun bayani domin ko ciki an ce kab mazhabin musulunci ma an yi ittifaqi akai malikiya shafi'iyya hanafiya hanbaliya wannan ciniki halal ne ga hadisai wannan misali yana akwai hadisi da ke cikin al na al-shafiq abdurrazzaq mujallal at shafi na da na shafi na in ka samu waɗannan littattafai da kuma shafuka da mai bayani sha Allah ta'ala za ka gani sai masala ta biyu wanda wasu na yi magana a kai kuma har ila suna tuhuma ko ko suna shakkar hujja da ibada cewar wace aljanna ce annabi adam Allah ke saukar da shi kafin ya kawo shi duniya Aljanna da Allah ya ba mu labari ya zaunar da annabi adam da hawa na ce ita ce aljannar da Allah tabaraka wa ta'ala ya alkawarinta da masu imani a ranar tashin kiyama to sai wasu suka ce a wannan aljanna ba waccan bane da za a shiga wata aljanna ce ta daban to babu shakka wannan aljannar da Allah madaukaki ya alkawari za a shiga ita ce Allah ya saukar da annabi Adam da Hawa bi ma'ana ya zaunar da su a ciki ka duba fatawal aqida littafin al shafi na 235 in kun duba za ku ga ƙarin bayani cikin waɗannan don haka duk magana da nake muku sha Allah ba da ke ba kuma yana nasiha ga 'yan uwa musulmi musamman ɗaliban ilimi mu guji ɗaukar hadisi kai tsaye ba tare da mun bincike fahimtar magabata a kai ba sau da yawa idan mutum zai ga hadisi ya ɗauka kai tsaye bai yi bincike ba mecece fahimtar magabatan mu akai to dole ya auka ma kuskure yana da kyau ka binciki bayanin da malaman suna suka yi kan wani hadisi kafin ka ɗora na ka fahimta to har in mutum yana haka insha Allah zai kubuta daga auka ma abin da yake kuskure mara dalili Allah shi daidaita mu akan gaskiya. Ko tambaye ko? kai tambayoyin tukuna da Allah sai mun gama sai a jawabai ko? Eh ai ta yi bismillah. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina fata Allah ta ka mu da alkhairi. ne muke ko da muka yi kwana ji al'amuran da har yanzu da bai cika ba akalla muna neman kusan dubu goma sha biyu har yanzu. Don Allah jama'a mu taimaka fi sabilillahi. yau da yau za a zo wannan tafsir sai ko rufe wani ko kowa gidan ka mutum kawo ko za a yi wani ayyuka ba saboda haka don Allah mu taimaka fi sabilin lahi mu yi da wadan mun mu da karamin mu kowa da kowa taimaka fi sabilin lahi don Allah assalamu alaikum Allahu akbar to alhamdulillah ga tambayoyin da suka yi gido Allah ma ba yan uwa hakuri kamar yadda shi malam ce wanda bai tambayoyin sa ba za a tara su nan shi ne wannan masallaci zai tsira an sa insha Allah abu a hankali a hankali muna fata wanda bai ji tambayoyin shi ba insha Allah zai zo za a ji su a hankali a samu kowa to sai tambaya ta farko ce bayan gaisuwa ta musulunci yace gafarta malam an an karanta shekaran jiya game da watan bayani game da sallan juma'a idan ta sallan idin ta ta juma'a shi malam ko akwai wata karantarwa da da manzon Allah sallallahu alaihi ya karantar da wani al'amari na mu gani ana riga na karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cikin littafin Abu Dawud cewa idan juma'a ta haɗu da idi ina jin ko tambayar kenan ko hmm. juma'a ta haɗu da idi manzon Allah ya ce wanda ya so ya juma'a ya tafi idin wanda ya so ya bari ah, wato mutum zai iya ɗaya ba ɗaya amma annabi ya ce wa inna mujammi'una mu za mu haɗa biyu wannan na riga na karanta hadisi a kansa sai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana ina hukuncin wanda ya je sujada da gwiwa ya matsayin shi yake ba ko masu fahimta cewa ana fara sa gwiwa ne kafin a yi sujada muna fatan ah, su ma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadar su ba su lada amma fahimta mafi dacewa shine ne zama mutum ya fara dora hannayensa kafin ya sa gwiwa babu shakka akwai sahabban annabi ma da aka samu labari suna fara dora gwiwa kafin tafukan hannu yana da kyau mu gane ire-iren waɗannan saɓani saɓani da masu sauki don abin da ya zama to magabatan mu sun yi saɓani akan shi to bai kamata kai ka tsananta ba Allah shi wani kyakkyawan fahimta to wannan tambaya ke cewa malama ne ma hukunci ina a cikin wannan watan azumi sai na sanya turare a cikin jikina ya hukunci azumi na yake ba abin da ya shafi turare da azumin ka turare da ba azumi daban a shekul islam ibn tamiya a cikin majmu' fatawa mujallal na 25 mujallal na 25 yayi magana a shafi na 241 ibn tamiya ya ce zamanin annabi akwai turare akwai turare akwai kwado kuma mutane suna sawa har ma mun samu hadisai da yawa game da falalan sa turare da a ce turare na bata azumi da mun samu hadisai daga manzon Allah da ya tsawatarwa kada mutane su sa turare kar mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wasakata an ashiya Allah tabaraka wa ta'ala ya shiru akan wasu abubuwa rahmatan lakum gaira nisyanin ba wai ya manta bane rahama ce gare ku don haka ku daina tone-tone a kansu turare halal ne kwalli halal ne babu abin da ya haramta su insha Allah sai tambaya ta da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah mai na hukunci mutumin da ke zuwa wurin ta'aziyya sai su ce a kawo salati adadi kaza ko a kan sura adadi kaza wannan bai dace da sunnar ta'aziyya ba cewa a kawo adadi kaza ko abin da wannan ba haka ake ba ta'aziyya addu'a ake wa uh, waɗanda aka yi musu mutuwa a musu Allah ya gafarta shi wanda ya mutu kuma Allah ya ba su dangana wannan shi ne abin da ya tabbata kuma ko da za a ce su yi addu'a sai da umurce su amma salatin annabi ai ba a kimanta abin da dan adam ma ya kamata ya ko sai ayyana yanzu tambayar wata ce to in kuma aka je makabarta na aka rufe mace sai kuma shi ma a kawo a ce akan ta'ayoyi da wasu addu'o'i da a ciki da an dinga gawa ana cewa ku yi ma dan uwanku addu'a fa innahu al'ana yus'al ku yi ma dan uwanku addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa haka to wannan babu laifi akai amma ka ce ku yi kaza ku yi kaza ba daidai bane ka ce ku yi ma dan uwanku addu'a kowa ya sa addu'a sai tambaya ta gaba ke cewa ni na kwanta ban ji cewa an ga wata ba a cikin wannan wata na azumi sai na tashi da asuba sai na tashi da niyyar azumin ba tare na ji an ga wata yaya matsayin azumi ya da tashi da shi man lam yujmi as-siyam qabla al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk bai hada niyyar azumi ba kafin alfijir ya keto fala siyam lahu ba azumin sa saboda haka wannan rana babu ita azumin bai yi ba sai tambaya ta gaba ke cewa bayan sallama ta musulunci malam neman bayani ne akan kiran sallah cikin masallaci da kuma wajen masallaci wanne fi kyau ya fi kyau a yi kiran sallah a wajen masallaci wannan shine sunnar manzon Allah a fita waje a kira sallah kuma ko da akwai lasifika a fita wajen yafi saboda in an ɗauke wuta kaga sai ya ƙara ɗaga muryarsa kawai jama'a su ji bayan yana ciki ko ya rage murya ba za ta fita waje ba ka duba asamarul mustapha sai tambaya ta gari ke cewa malam ina son ƙarin bayani game da ikama wadda ake yi kalma ɗaya ɗaya ɗaya shin ya inganta da sunna ko koya abin yake ya inganta da sunna babu laifi tambaya ta gaba cewa malam wasu idan suka ji an ce wato wani hafizi ne wato sai idan ce wani ya ce alqur'ani sai su rinka kiransa wai qur'ani mai numfashi ko kuma su tume numfashi wannan cewa haka nan ba laifi kuskure ne ba daidai ba ne yana da kyau mu guji wasa da ayar qur'ani ko Allah shi kansa sunansa ko kuma wani abu da ya shafi manzon Allah kada mu manta Allah ya gargade mu kul abillahi wa rasulihi wa aya kul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yanzu da Allah da ayoyinsa da mazansa kuke wasa kada ma ku kawo hanzari ko da ku yi haramun ne musulmi ya mai da addininsa abin wasa ba daidai wani sai tambaya ta gaba ke cewa shin malam ko ya dace mutum a cikin masallaci yana katon alkur'ani da da da shi to kafa murya a masallaci bai dace ba saboda akwai masu ibada annabi ya hana ka duba sahih sunan abi daud manzo sallallahu alaihi wasallam ya hito gida ya sarar sahabbai suna sallah wannan yana daga murya wannan daga murya manzo Allah ya ce ai in kuna sallah kuna gane da ubangijin ku bai kamata sashi na daga murya sama da muryar sashi ba bai kamata ya daga muryar sama ba sai tambaya eh, farce a ƙarshen tambayar wannan yake cewa a ƙarshe malam ina maka fata Allah ya subhanahu ta'ala ya sa mu haɗu nan da kai baɗi kuma ka sake mana wannan karatun amin sai tambaya ta gaba cewa menene hukuncin magidancin da zai ji an kira sallah kusa da gidansa amma bai je ba sai dai tsaya kwanta a gida na kallon kwallo yana rigima da mutane idan kuma matansa suka masa bayani ko iyalansa ko yaran sai kan fushi tun da ma sun bata mai rabe sallar da matsayinsa da ina fatan ya ji da wanda alama an yi ne da nufin wani ya ji kuma ya san ba kyau Allah ya sa kiyaye sai tambaya ta da wuce cewa malam ina tambaya ne akan maganin gargajiya ya hukuncin shan kashin dabbobi kamar kashin giwa ko na kura da sauransu a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum Allah bai saka magani cikin duk abin da ya haramta muku ba don haka duk wani abin da ya zama haramun ne ba magani a cikinsa in ji manzon Allah ci sai tambaya ta da bayan sallama yake cewa to malam ya hukuncin wanda ya musulunta a cikin wannan watan azumi na Ramadan kuma azumin ya rage saura kwana watan tara to ya zai a ci gaba ne bayan sallah zai ranka ne ko kuwa ya isa al-islam jibu ma qablahu an tun da ya musulunta ba a zancen kuma duk wani abin da ya wuce shi wancan gaba ɗaya Allah ya fi masa ko ma ne da gaba ake dubawa sai tambaya ta zauki ce malam ya hukunta ɗauki azumi a nan Najeriya sai ya je Saudiya ya tarar sun tsere su da sun tsere su da kwana biyu to zai in lokaci ya zai ci gaba da su ne ko ko zai sha ruwa ya jira su lallai malamai sun muhawara kan irin wannan matsala akwai masu cewa ya kamata ya tsare bakinsa amma da zai aje azumi dan a goyi babu laifi tunda ya cika nan shi to wannan har yanzu game da tasbihi ne kuma wanda bayan ya ɗan zai shi waya kawo wani hadisi yake cewa ka ce tasbihi bid'a ne to wasu na ta hujja da wani hadisi da ake cewa ai annabi ya iske wata mata ta je ta tasbihi da itace yace to don Allah malam ka ya wannan hadisi yake hadisi na cikin littafin Tirmidhi magana ba wata mata bane matarsa ce Safiya ya shigo gida ya same ta da dabino kwayan dabino guda dubu hudu ta da ya same ta da waɗannan kwayan dabino dubu hudu ya ce mata mahadihi ya Safiya menene wannan menene wannan ya ta ga ta kawo bakon abu kenan ko hmm. sai ta ce ya rasulullah na zikiri ne da su sai annabi ya ce kina son nuna miki abin da yafi Ki subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi subhanallah wa bihamdihi rida nafsihi subhanallah wa bihamdihi zinata arshi subhanallah wa bihamdihi midada kalmatihi to wannan hadisi yana karo da wani hadisi makamancin sa wanda ya tabbata ingantacce hadisin ya cewa ita ce annabi ya samu tana zikiri har ya tafi ya gama bukatunsa ya dawo kusan sha biyu rana ya tara kana zikirin maza Allah ya ce mata ba bushe gushe ba tun da muka rabu kina zaune ta ce kwarai sai ya ce bari koya miki abin da ya fi duk abin da kika faɗa tsawon yau ya karanta da ita wannan zikiri bari wa tasihu du'a littafin bakar abu zaid za ka ga kokari da aka yi hada waɗannan hadisai kuma ala kulle halin carbi in mun ce ne ba ne na fara ba abdullahi bin mas'ud sahabin annabi muhammad da abu shari sahabin manzon allah karara kowane ɗayan su yace carbi bid'a ne sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam iyaka faɗa sai tambaya ta da muke cewa assalamu alaikum tambaya na shine ko ya halasta ga mata su rinka yin kitson ruba inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la'ana alwasila wal mustawsila annabi ya tina wa mace mai ƙara gashi da wanda ake ƙara ma ya la'ance su saboda haka malamai suka ce duk abin da yake siffar ma gashi ko ba gashin ba ne wajibi ne mace ta nisance shi amma inda za ta samu tsumma ta ɗaura gashin kanta tsumma kun dai san tsumma kowa ya gani ya san ba gashi aka ƙara to wannan babu laifi sai da ya ƙara tsumma ko wani abu haka wanda dai ba gashi ba ne amma ko da ba gashi ba inda ya kama gashi haramun ne saboda guje ma wancan magana ko da aka ce tsiniya ne yana ce tsiniya ne wajibi ne a nisance shi sai tambaya ta gaba yake cewa malam ne hukuncin wanda wandonsa ya wuce idan sawu kuma eh, ya wuce eh, idan sawu kuma ta sallah da shi kuma cewa ya yi daidai akwai hadisin jabir bin sulaim da annabi yake ce masa iyaka wa isbalin izar ka kiyaye sauke ka kasa da idan samu sai manzo Allah yace ce fa inna al makhila wa inna Allah la al makhila duk mutumin da sa ta wuce na sawu to babu shakka ya takama kuma Allah bai kauna haka saboda kamar malamai sun tabbatar babu wani uzuri da mutum zai rike akan sa ta wuce na sawu kuma ya fi muni in mutum yana sallah ya fi nuni kwarai in mutum yana sallah domin kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata don har wasu malamai na gina hukuncin su akan babu sallar wannan mutumin duk da yake malamai da dama sun ce ba wai ana nuna ba ibadarsa bane illa dai mutumin da su ta wuce idanun sawo a sallah hukunci kansa ya fi tsanani fiye da wanda yake jan sa waje ba sallah ba Allah shi kare mu sai tambaya ta da yake cewa malam wata mata ne mijinta ya tafiya bayan ya wuce da abin da sai aka aiko wata mahaifinta ya rasu ita kuma sai ta fita me hukuncinta ta je to bai kamata ta fita wani matukar wurin da mahaifin eh, mijin na ta tafi kusa ne sai dai ya tafiya ta ko wani abu kuma ba halin sadarwa da shi da sauransu to wannan babu laifi ta fita da ya zama larura amma wanda ya fita zai dawo da safe fita zai dawo da rana ko zai dawo zuwa yamma tunda ba zuwa jana'izar mahaifi ba dole ta saurara har ya dawo da fatan an amma in zai dau kwanaki ko watanni to wannan gaskiya ta samu larura sai tambaya ta wace wannan mahaifinsa ne ya bido masa matar da zai aura amma shi hakika bata kwanta masa a rai ba ya ki a maimakon haka sai daren mahaifin nasa ya ɓaci watan bai daɗi ba shi kuma ya ci gaba da kyale ya ce shi ba zai so wannan ba kuma ya ji an ce ya ji wasu malamai sun ce masa aure ba zai inganta ba sai akwai soyayya tsakani yaya zai yi wannan matsalar lallai wanda suka faɗa masa haka akwai buƙatar ya koma gosu ya nemi hujja asa an tafi bushe an huwa sharrun lakum akwai tamanin ku so wani abu kuma ya zama sharri ne shi da annabi hadisi ya tabbata cewa an tambaye shi A mahaifi ne ya umarni a sake mace abdullahi bin umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bi mahaifinka ka sake wannan mata ya kaga yana son ta duk da haka annabi ya horace shi don haka ba daidai bane a yi wannan hukunci illa dai idan mahaifi ya ce ga wanda za ka zaba kai kokari ka ga gamsar da shi cewa wannan babu kauna tsakanin ku don haka adalci ma ba zai samu ba yana da kyau shi in yana son ya sama maka wata to ya nema maka wata wadda hankalinka zai kwanta da ita ka bi shi cikin natsuwa in ya gagara to sai ka yarda ka aure ta ai Allah ya baka dama hudu ne ko sai ka nemi izinin sa ka karo wata kuma ka kyautata adalci tsakanin su wanda za ta kan tausasa zuciyarka sai ba ta ga wuce cewa shi iyaye ko kuma waliyan budurwa suna iya ba da aure ba tare sun nemi izinin ta ba a ah, bai kamata ba ba daidai ba ne mutum ya aure da yarsa ba tare da yanayin izininta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisai masu yawan gaske a sayyibu haƙuha ala nafsiha mai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ita ba zawara hakkinta yana ta hakkinta yana garanta ya fi karfin waliyinta amma budurwa ana neman izininta sai annabi ya ce wa idnu hasu matura shiru in ta yi shiru ta ya nuna kenan ta yarda ala kullum halin tilas a nuna izinin mace kafin a aurar da ita sai tambaya ta da yake cewa malam ta yi bayanin cewa ana karanta sura da rakatan fijir shin ko akwai wasu sura da aka kayyade wanda za a karanta Wani ta sallah baki dai ba wata sura da aka kayyade cewa sai wannan sura amma ba shakka akwai surori da aka samu ana karanta wa rakatan fajiri qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna zuwa karshe da kuma kun ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin raka'ar farko a karanta wannan raka ta biyu a karanta waccan kuma wata riwaya ka ce a karanta kulya a raka'ar farko raka ta biyu a karanta kulhuwa duka waɗannan hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaya ta daga ce malam ne kayan bayani game da salatu tarjihi ah, babu wani ƙarin bayani in na je gaban malami tunda abu ne wanda yake bukatan karatu ko to tambaya ta ce malam son kai min bayani akan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya ce mai addiyus wani irin aiki ne wannan mutumin yake aka aikata aka ce shi addiyus rashin kishi yana tare matarsa eh, kowa na shiga gida ba da kishi da ba da kishin matar wannan shi ake kira addiyus wannan wani hadisi annabi ke cewa bai shiga aljanna Allah shi kare mu sai tambaya ta da shi malam tambaya ta shi ne hukuncin wanda aka ajiye alkur'ani sai zai ɗauki ya ɗauke ba tare da sanin wanda ke yaji alkur'ani ba shin ana iya cin ɓarawan ƙur'ani ko a ƙyale shi kalmar ɓarawa mutum bai furta ta sai ya tabbatar da abubuwa masu yawa an ajiye abun nan inda aka boye ne wani zai ɗauke ko ko ka shi inda ba boyewa kai a cikin gida ka ɗora ba kan ta ka tabbata abin nan ka boye shi ne ya sace har in ya sace ƙur'ani kadara ne za a kira shi barawo idan an tabbatar hukunci ya kan ya hukunsa. sai tambaya ta gaba bayan sallama ta musulunci ke cewa malam da Allah ne gaskiyar magana cewa an ce kwanciya da ciki bai da kyau shin wai abin ya inganta ba shakka akwai hadisin تكفة gifari wanda annabi صلى الله عليه وسلم same shi ya kwanta da ciki annabi ya ce inna hadhihi bat'atun yubghiduha Allahu azza wa jalla wannan kwanciya da kai Allah mugwaye mai sai tambaya ta gaba shi ma bayan sallama ta musulunci ce ko ya halasta idan mutum yana bin ka bashi idan ka bashi ajiyar wani kaya sai ya sayar duk ya karbi bashin sa ya rike ce sai ka ka kuɗi ya baka abin ka bai daidai ba don Allah ya ce al muslimuna ala shurutihim musulmai sun sharadi suna kiyayewa wannan ya karbi bashi ne ya ce zan biya ka lokaci kaza Tunda da an sa lokaci ba daidai bane don kuɗin sa ya shigo hannunka kuma kaza ne ya ke cewa ko ba daidai bane an saba ka'ida shi kuma in ya samu ya biya to yayi haramun matulul gani ya zulmun in ji Allah duk mutumin da ya samu wadata sai ya make bashi to ya yi cuta to sai tambaya kusan ta ƙarshe duk da yake yata da turanci ne yake cewa i want malam to explain to me this hadith of the prophet sallallahu alaihi wasallam which لا تكتب عني شيئا غير القرآن إلى آخر الحديث هذا yana النبي أخذ أن la من صحيح مسلم لا تكتب أنتم da shi. lokacin da annabi ya saka wannan doka saboda wa lokaci ne wanda yake kokarin ya bambanta wa mutane girman qur'ani da kuma hadisinsa ana so a bambanta musu bambanci tsakanin qur'ani da kuma hadisan manzon Allah da an bari ana rubuta kowane da ya hauki ne da daga bayan an rubuta qur'ani sai a samu hadisai na shiga da sauransu saboda ba a iya bambanta wanne ne ayar qur'ani wanne ne maganar manzon Allah to amma da sahabbai suka gane annabi yana nufin a bambanta qur'ani ne da kuma hadisai shikenan to ko ne annabi an sakatarori mutum arba'in da bakwai ba rubutu suke masa ba suna rubuta abubuwan da ke sauka gare shi kuma sahabbai din an samu wadanda suka rubuta hadisai irin su abdullahi bin amrin da dama saboda haka ba wai annabi ya haramta rubuta